وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau alhamis daren juma'a hajji babban rana daren da idan an shige ki har ya zuwa washi gari bi ma'ana da wuni ranar juma'a ake son a karanta suratul kafi kuma duk wanda ya kokari ya karanta ada lahu ma bainal juma'atayn ko adallahu lahu ma bainal juma'atayn Allah zai haskaka masa abin da ke tsakanin juma'a guda biyu saboda haka yau alhamis shidda ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zamo daidai da bakwai ga watan afrilu a gregorian calendar miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihimassalatu wassalam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da biyu daidai idan ba manta ba muna nan cikin suratun najar amma ga dukan alamu insha Allahu ta'ala yau za mu je ƙarshen surar wannan sura kamar yadda aka yi mana bayani tun farko sura ce wacce take makiyya a maka ka saukar da ita shi yasa kalmominta suke da gwabi kuma kalmominta ba su da tsawo ko jimlolinta ba su da tsawo kuma suran da mafiya yawan malaman tafsiri suka tafi a kan cewa a cikin ta ce aka fara saukar da ayan sujada bi ma'ana sujudu tilawa sujadan karatun alkur'ani kun san malaman fikihu su ma sun yi kokari rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala zai yi wahala ka samu wani littafin fikihu wanda yake ya dan haɗa waɗansu muhimman matsaloli ko da bai tsawaita ba a ce babu fasali wanda yake magana akan sujudut tilawa sai dai wajen adadi ne aka yi saɓani waɗansu na ce goma waɗansu na ce sha ɗaya waɗansu na ce sha hudu waɗansu na ce sha biyar waɗanda nasosin hadisai suka tabbatar guda goma sha hudu ne wanda masabar malikiya suka tabbatar guda goma sha ɗaya ne sun ce walai safil mufassali min ha shay'un a cikin mufassal babu ayan sujada ko ɗaya kaga kenan cikin ikira babu ayan sujada ga masabar malikiyya amma ga masabar malaman hadisai hadisan da suka tabbata shine wa wato wuraren sujada wajen guda goma sha hudu ne a cikin suratul hajj guda ɗaya banda ɗayan saboda haka wannan sura tana daga cikin lissafi kuma aya ta ƙarshe a cikin wannan sura ayan jada ce to amma kafin mu je kan ayan ajiya mun karanta ayan da Allah yake cewa haza nazirun minan nuzuril ula mai ma'ana wannan annabi na ƙarshen zamani wannan manzo na ƙarshen zamani annabi muhammad bin abdullah ko bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nazirun mai gargadi ne minan nuzuril ula daga cikin masu gargadi na farko babu wani bambanci tsakaninsa da su wannan fassara ita ce mafiya yawan malaman tafsiri suka rinjayar amma akwai masu ce haza alkur'an nazirun minan nuzuril ula saboda haka ya zama alkur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwan masu gargaɗi waɗanda suke manya-manya irin na farko tun da can a baya littafin taura da linjila sun riga alkur'ani zuwa haza al-irkadu kenan wannan irshadi da aka ambata mana cewa a can baya Allah tabaraka wa ya ambata mana cewa ah to wannan mutum yana jayayya abinda ke cikin suhufu wato annabi Musa takaddun annabi Musa bai zo masa bane ko na annabi Ibrahim ko da na annabi Ibrahim ba su zo masa bane su ne abu kaza da kaza da kaza imana haza irshadu ko haza al-irshadu saboda haka yana dauke da ma'anan jami'i al-irshadat ne an kawo su a karkashin ayoyi wajen guda goma sha to amma dai kamar yadda muka ambata fasara ta farko ita ce fassaran da aka firin jaye yasa aka ce annabi kamar mai gargadi ne yasa da kansa annabi yana cewa ana naziru al shi shine wanda na fara bada da labarin sa jiya sun ce akwai wani balarabe ne a zamanin jahiliya aka kawo farmaki garinsu aka shiga gidansa aka same shi da shi da matarsa to garin kayya kayya kayya kayya sai aka gundule yatsansa matan ma aka gundule mata yaza saboda aka sai fahimci shi waɗannan mutane duk gidan da suka shiga ma abin da za su yi kenan shine ya fito tsirara ko kwarjalle bai da shi yana gargaɗi wa mutane kowa ya ɗauko makami kowa ya shiga taitayinsa shi ne annazirul uriya saboda haka da ta in suka ce haza kan nazirul uriya to ana nufin wato mutumin da abu ya haukatar da ki ya rikita ki to mutumin da aka gundule masa yatsa yana ganin abin wasa-wasa ne aka gundule yatsan matarsa ko kuma a wajen su dama suna ganin muhimmancin mata kwarai da gaske amma ga yanzu idan wani dan faki ya shigo sai ga namijin ya ya tura mata ana ce masa ya dada shiga kasan gado ita kuma tana kokarin daukar tabariya to tsakani da Allah wane ne mai gidan inda haka ne inda ta kori barayi to waye mai gidan ta zama mai gida kenan sai ka dinga karban umarni da gareta idan ta ce ka fita ka fita in ta ce ka zauna ka zauna lokacin da ka kawo abinci fa ne an yi abinci in ta ce ka ci ka ci idan kuma ta ce ka haƙura ka kwana da yunwa tun da dai ta fi ka jaruntaka ta fi ka kokari amma su suka yi iyaka kokari su kare matansu ba za su taɓa yadda da abin da zai wulakanta matansu ba saboda haka addinin musulunci ya goyi bayan wannan annabi ya ce duk wanda aka kashe shi duna ahlihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi wajen kare iyalansa yayi shahada duk wanda aka kake ki domin ya kare mutuncinsa ya yi shahada kuma duk wanda aka kake ki man duna man kotela duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kake ki wajen kare dukiyarsa ki ma ya yi shahada saboda haka duk wanda ya zo zai ci mutuncinka ka kare kanka aka kake ka kai shahada wanda ya zo zai kwace kuɗinka na halal domin in na haramun ne gara ka bar su ma su tafi da kulim ya zo daga baya ka raka da istighfari in aka je lahira aka tsitsiye ka zai ka ce yan fage sun kwace kai ma ka kwato an kwace to wala Allah za ka samu sassauci amma idan kudi na halal ne zai wahala ai mutum ya dauka ba zai ce sai dai ku kashe ni saboda haka idan an kashe ka baka baka yi mutuwan banza ba na ma'ana ka yi shahada to saboda haka ba za ka taɓa yadda ka bari a ci mutuncin matarka a gabanka ba ko a ci mutuncin yarka a gabanka ba ko a ci mutuncin iyalanka a gabanka ba sai dai a kashe ka kuma idan an kashe ka annabi ya ce ka yi shahada Allah ya taimake mu don haka alladhi ajalahu shiddatu ma ayana min shar wato wanda ya gautar da shi tsananin abin da ya gani na sharri ana an yalbasa alaihi shay'a wato bai sa wani abu a jikinsa ba bal badara ila inzari qaumihi qabla zalik ya yi gaggawa don ya sanar da mutanensa su kirya kada abin da ya fara faruwa gare su ya faru gare su fajahun oriyanan musri'a shi yasa sai je musu firara kuma cikin gaggawa wa huwa munasibun liqauli to wannan ya dace kamar kimfida ne da ayin da zamu karanta azifatil azifa نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة الله تعالى يقول أزفت الآزفة makusanciya ta kusanto wannan ya dace da faɗin Allah ta'ala اقتربت الساعة وانشق القمر سورة da zamu shiga gaba kenan da wannan azifatil azifa naka ce azifa shine abu ya matso kusa kamar yadda Allah ta'ala ya ce iza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba wannan ya dace da azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashifa saboda haka yadda zaka fassara wancan ko yadda aka fassara wancan a cikin izawu qatil waqi'a to haka za a fassara wannan bi ma'ana iqtarabat alqariba wanda take kusa din nan ta zo dab da dab mecece take kusa ya'ani yawmal qiyam yana nufin ranar takin alkiyama to ka san wannan an dade ana fala shekara dubu ɗaya da wani abu wadanda suna ce an dade ana fala cewa alkiyama ta zo dab da dab amma ba ta shi ba ya sa waɗansu musamman waɗanda ba su waye sosai ba ko yan boko zalla suke ganin cewa alkiyaman kamar ba za a yi ta ba ƙur'ani ma ta zoniya ne kawai ƙur'ani yana ba da labari ne abinda ya zamo aka gan shi ya auku shi kenan abinda bai auku ba kamar labari ne kuji kuji daɗi wato tatsoniya an aka ce tatsoniya ki ne ta zo mujita gatanan gatanan ku to ta zo mujita a can kuma karke sai a ce to kurungus kan bera eh, duk wanda ya tsorata ne ko duk wanda ya dame ne eh, har ma razani ke yi sai ya ce duk wanda ya tsorata alhaki a kansa saboda haka wato su ma hausawa sun san ƙarya suka kirkiro eh, ƙarya suka kirkiro wanda ya razana alhaki a kansa kaji duk da kasancewa waɗansu malamai suna ganin kirkirarrun labarai babu matsala matukan akwai karantarwa a ciki wasu kuma suna ganin ƙarya ce da za a yi dogon bincike a samu a rubuta tarihi ba sai an sanya suna ba to tarihin nan kawai da aka rubuta ya isa ya zama abin darasi yanzu ba kake mun ba da labarin wani ba daga cikin larabawa to su larabawa suna da ire-iren waɗannan a dalilin haka suka samu karin magana iri daban-daban waɗansu ana ambatan sunayensu waɗansu ba ambatan sunayensu waɗansu abuwa ne masu kyau waɗansu abuwa ne da ba su da kyau kowane gari inda ya tsohon gari ne ko garin ya bunkasa to sai ka samu labarai iri daban-daban wanda za a iya nadewa ko a rubuta domin mutanen da za su zo daga baya ko yaran da za su zo daga baya karantar da su ba sai an ambaci suna ba wani za ga Allah ta baraka wa ta'ala ya baki arziki yana da kuɗi amma kuma yana da tauri bala'in tauri yake da shi. a da hatta goro idan zai saya baya sayan daushe mai kyau sannan baya sayan sabon goro idan ya tare mai sai da goro sai ce gwada mu sai ya gwada masa sai ce wanne ne mai ɗan arha arha kuma yana da kuɗi amma Allah tabaraka ta'ala ya ɗora masa tauri a daɗin an yi mutanen da duk abin da suka samu su kuma ba sa ajiyewa saboda haka idan ya samu kuɗi a daren zai rabar gaba ɗaya idan matansa ne ma suka ji labari kine sai su kawo masa farmaki tun kafin ya rabe kuɗin idan ba haka ba ko to cafanen ranar sai dai a yi baki kuma wani abin mamaki waki gari ko bayan waki gari yakan warware dama idan ka dogara ga Allah sai Allah ya sanya maka mafita wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amri قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب sai ga Allah ya sanya wa mutum mafita sannan a da an yi waɗansu jarumawa jarumi ya kai rike takwabi mai kai biyu kai yanzu idan aka ce maka ga wuka ma mai kai biyu razana kake yi don da ina za ka yi yanka to a da an samu waɗanda suka rike ta kubba ta kubba masu kai biyu wani kuma duka hannayensa yake rike ta kubba ya yaki da wannan ya yaki da wannan Mai mai farre makwabilin mudbirin ma'a ka jalmoji sakrin hafahu sailu min alu saboda haka ta ko'ina wani kuma shi idan ya laɗe jikinsa shi jarumi ne a fagen daga za ga ya rike wani abu sai ka raina abin amma sai ka je Allah ya baki dabaran yadda zai iya gama da kai ba ma za ka gane wane ne ba mudajjajin kari halkumatu ne zalahu lamun inun harban wala mustaslami fatarattuhu jazara tibai yalaknahu yaqadimna husna bananihi wal mi'fami akwai labarai da yawa kuma ba ƙarya bane to me yasa ko hausawa ba za ku ba za ku shirya naku ba kawai kun makale a shehu jaha da zurke dan muhammad da sahoro da sahorama to ai in ka duba sahoro da sahoraman ma su laraba ne aka yi su a can baya ku ina naku to kaga kenan mu mun fi goyon bayan a samo tarihin magabata sai a koya ma yaran yanzu idan aka koya musu za su dauki darasi yadda ya kamata ina fata an gani Na Allah ta'ala yake azifatil azifa makusanciya ta kusanto ana nufin alkiyama kenan kama qala fi awwal surati allati ba'daha kamar yadda ya zo a suran da za ta zo nan gaba iktarabatis sa'atu alkiyama ta yi kusa to saboda daɗe wanda aka yi baki yake gwada cewa ba za a yi takin alkiyama ba takin alkiyama na zuwa akwai lokacin da Allah ta'ala ya yanke duniya za ta kare amma ba wanda ya sani sai shi kadai hadisin da yake duniya ke kara dubu biyu kawai za ta yi ko dubu nawa ne bayan dubu biyu ne ma yi? eh bayan dubu biyu ba daga zamanin annabi dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu akwai sauran ɗari biyar da wani abu kenan shi za a daɗe ba je ba amma dai bayan mai bai tabbata ba ba wanda ya isa ya ce maka ga lokacin takin alkiyama ke sa aka ce laisa laha min dunillahi kakifa la jalli hali wakati ha illahu inda lokacin alkiyama ne Allah ki kadai ya sani amma dai ta yi kusa to me sa aka ce ta yi kusa saboda mutuwa idan da za ka shekara ɗari a bayan ƙasa amma ƙara maka da ɗari to fa mutuwa za ta zo ta same ka kullu nafsin za a yi kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ce to kuma duk wanda ya mutu to alkiyamarsa ta taki saboda idan mutum ya mutu za a yi abubuwa da dama a bayansa bai sani ba su sa su ma larabawa suke cewa duk wanda ya mutu fakat kamar kiyamatuhu alkiyamansa ta tsaya tunda duk abin da yake faruwa ba zai amfane shi ba shine ina amfanin baɗi ba rai saboda idan baka da rai to duk abubuwan da suke gudana ba su da amfani to don haka shi yasa aka ce azifatil azifa kuma a ɗaya ɓangaren akaramakan lahu kaga wannan kalma akwai abin da suke kiransa jinasi kwarai da gaske jinasi wani irin jinasi jinasu kikotin azifatil azifa ai a can baya ma mun yi haza nazirun minan nuzuril ula nazirun mufrad an-nuzur jam azifa fi'lu madi azifat fi'lu madi da alaman ta'nisi al-azifa daga azifa aka samu al-azifa kamar ba, ko da ke ba ce sa'atu abin na amma akwai wani misali da muka wuce a can baya wanda ba mu shi ba sun da mu riga mun wuce shi kenan muna farin irin waɗannan ne domin saboda mutane ku gane larabci kana son ka more ki so ka san yadda ake ya galgala kalma yanzu da aka ce azifatul azifa daga azifa ne azifa huwa azifat hiya azifu hum azifna hunna al'azifa mu'annasa al'azifu muzakkar al'azifuna jam'u muzakkar al'azifatu jam'u mu'annas ina fata an gane to in ka gane haka shine larabci zai maka sauki saboda da aka ce azifatil azifa din to yaro sai ya tsaya yana ta wani abu na man ya saba to larabci zai masa sauki wallahu alamu Allah ta'ala yake lai salaha min dunillahi kakifa babu wanda ya sai kuran ya ce ga lokacin da za a yi takin alkiyama to ko lokacin mutuwa ma mutum bai sani ba domin wallahi da mutum ya san lokacin mutuwansa da ko tsiya yake yi in aka ce zai shekara kamar sittin a bayan kasa Sosai sai na shekara hamsin da tara da rabin shekara sauran watanni shida na ƙarshe sai ya tuba sai dawo masallaci gagan ya samu dai watanni uku labiyayyu wani ma zai ce masa kai wata uku ya yi yawa ka rage zuwa wata eh, abin da watanni shida zai ce ya yi yawa zai ce ka rage zuwa wata uku wani ma zai ce masa ka rage zuwa wata ɗaya ai annabi ma ya fala ya ce mutum zai ta yin aiki hatta ma ya kunu huwa baina ha illa zira tun da kasan za ka mutu kuma wallahi musamman 'yan najeriya ko lan adam kwarai da gaske in dai mutum ya san ranar da zai mutu wallahi ya zai ta a baya sai ya zo dab da zai mutu ko daren da zai mutu sai ya ce a kawo shi masallaci ya kwana a masallaci kaga idan ya kwana a masallaci ya cika haka kenan don shi yasa sai Allah ya boye mutum bai san lokacin da zai mutu ba idan wa'azi ya zo maka yi kokari ka gyara halinka sannan mutum bai san lokacin da za a yi takin alkiyama ba domin ko annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cika makin annabawa shugaban manzanni jagoransu ranar takin alkiyama ko shi ba sanar da ke ranar da za a yi takin alkiyama ba yauke za a yi takin kiyama ba sanar da annabi ba ayoyi da dama sun tabbatar da haka saboda haka la ha idan min dunillahi ahadun wa la yattali'u ala ilmi siwa kun san laysa laha min dunillahi kakifa wannan akwai fassara guda biyu fassara ta farko idan alkiyama ta zo ba wanda ya sai tunkule ko akwai a to in dai akwai wanda ma ya isa ya hana a yi takin alkiyama to in mutuwa ta zo za ta ɗauki mutum ya hana mutuwa ta dauki mutum kun taba jin akwai wanda ya taba tare mutuwa ya hana ta ta ɗauke ki ko tarihin bayin Allah da ake ambato wai an ce akwai waɗansu da mutuwa ta zo ta ce musu assalamu alaikum suna zaune suna taɗi suna abin nan sai mutuwan ta ce to ni fa mutuwa ce na rikide kusan mutuwa da hausa mace ce amma da larabci namiji ne saboda haka da mutuwa ya zo ya zauna ala ta hira da shi mutumin ya take irin a da kamar zamanin karkara lokacin karkara ana lokacin menene bazara ana ɗan jin dumi a cikin ɗaki haka gagilinan nan ga gadon ƙasa ga komai kana hira da bako an zo an haɗa wuta rigis ana irin gasa masarar nan mai zaƙi irin na da ba mai bauri irin na yanzu ba eh wani kuma zai sa yan ƙananan dabbobi kamar yan fila ya sa a yayyanka su kawai ana gasawa ana jujjuyawa da shi da bakonsa akwai yaji a gefe kawai suna dangwalawa daga nan kuma su samu ruwan tsimi su ɗora a kai suna gama hira sai bacci to ya ga ainihin mutuwa bakonsa ya cin komai yaya haka kai kuwa an kawo maka abinci baka ci ba ga ɗan abin ba baka taɓa ba yace a ni dai na kawo maka ziyara ne karka damu yace a ai dole in damu yace a karka damu yace to ni kan kai waye ne yace mutuwa ce ce mutuwa ke mutuwa ne ke to ya to bari ka gani yana taki sai ya huda bukkar ya kama hanya sai da ya gama gudunsa da ya juyo sai ya ga mutuwan ya ce in ka gaji ka tsaya ne muna tare da kai mu ta gudu wani ana ba da labari ne ga zan in aka zo ana ɗauko aka ɗauko wani labari sai a ɗan ƙara da wani abu shi ya sa wani lokaci ake ce idan nassi bai tabbata ba kada mutum ya zakalkale wajen ba da labari saboda in ka zakalkale kana ta jaddadawa to akwai matsala kaga in ƙarya ce ka daɗa hayayyafar da ƙarya to amma ko ba komai wannan ya gwada da mutuwa tana rikida kamar ɗan adam kenan sannan kuma duk yadda ka gudu mutuwa tana dab da kai wal mautu adna min shiraqina alayhi mutuwa tana hancin takalmin mutum inda ka sa takalmi mai hanci to yadda hancin takalmin da yake dab da kai to haka mutuwa take dab da kai ko ka gudu ma baka gudu mata ba kwarai da gaske to don haka azifatil azifa lalle mutuwa ta zo dab da dab kuma ba wanda yi sai ture ta laitalaha min dunillahi kashifa ba wanda yi sai ture ta wato laisa laha min dunillahi kakifa ko laisa laha kakifatun min dunillah wani ya kuran ya ce ga mutuwan nan ku dake ta ga mutuwa nan ku gama da ki ba wanda ya sai wannan domin duk wanda aka ce masa ga mutuwa to wani ma ba zai tsaya ga ina mutuwar take ba zai kara gudu ne wani kuma garin gudun ma zai zo ya buge mutuwa ta ce Allah sarki ba kai ba a dauka ba eh, ta ce taki taki je ka kuma bai san mutuwa ce ta take shi ta ce masa ya je ba saboda idan kwananka bai kare ba babu yadda za a yi mutuwa ta dauke ka Ta eh, yi fasarar kuma dunin min dunillahi kakifa wani ya kuran ya ce to mala shiru Ta ce abinda ya rage maka awa biyu bayan awa biyu za ka mutu muruf yanzu da hakirin an ce saura awa biyu ka mutu ya za ka yi kenan ba za ka fita daga masallacin nan ba to kulin kana kawun kuma ya za a yi da ke ka gani ba wanda ya sai ya ce maka ga lokacin mutuwanka ba wanda ya sai ya ce maka ga lokacin da za a yi kakin alkiyama to kun ga akwai fassarori guda biyu amma kuma masu hannun riga eh, kuma kowace kowace fassara akwai manufa na su makala ta'ala sannan Allah maɗaukaki yake kiran alal mushrikina yana mai inkari ga mushrikai fi sima'ihim alquran a lokacin annabi suna sauraron alqur'ani wa iradihim an kuma suna kauda kai gabarin alqur'ani wa talahihim suna shiga wargi yanzu ba mamaki ka samu ana muna tafsiri ko to idan ana ma da wata kasa wadan sun taru a wajen kallo suna kallo suna ihu to fi sabilillahi idan ka je ka ga waɗannan mutane aka ce an ba ka hukunci kai ka zartar musu da hukunci duk abinda da ka zartar musu Allah zai aiwatar wani hukunci za ka yi musu ku kuna masallaci kuna kabbara kuna addu'a kuna Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali matsalolin Najeriya Allah ya warware mana shugabannin Najeriya Allah ya saita su a bisa ainihin daidai abu kaza da kaza Allah ta'ala ya kawo mana sauki su kuma waɗancan suna ihu suna zagi suna akar in ba ya sa'a ba ma bai sai sallan ika'i ba ba sai akan ba kuma sun yi azumi da zage-zage fi sabilillah in an baka dama kai musu hukunci wani irin hukunci za ka yi musu ai zai ka ce a kawo zabaniyawa ba normal mala'iku ba zabaniyawa za a kawo su kewaye wajen ku ce ka ce musu sai ta dukansu sai ta dukansu sai sun mutu moro ai ba yadda za a yi waɗansu suna wajen ayyukan alheri a ce waɗansu suna wajen ayyukan biya. sannan kuma a samu zaman lafiya wallahi ko ɗan saitin da muke samu na daidaituwan al'amura wallahi taimakon waɗansu bayan Allah ne da Allah ta'ala ya ware su suna yin istighfari suna yin addu'a kuma za mu yace hadda albarkacin alkur'ani tun daga shi ana karantawa ana sauraron alkur'ani amma mutumin da zai je wajen kwallo ya je ya zauna ko wajen mitin na yadda za a kirya a cutar da mutane ko wajen sata ko fashi da makami ko kisan kai ai wannan ba abin wato ba abin so bane ko karam saboda haka zamanin annabi yana karanta musu alkur'ani amma ba sa ji to zamanin yanzu ma kusan haka ne ko waɗanda suke sauraron ma ba ba su cika aiki da abin da suke ji ba domin illan da muka samu ko mu da muke fal'ama ma ba mu cika aiki da abin da muke fal'a ɗari bisa ɗari ba amma ban ce ku sa mana ido ko ku zo kuna dogon bincike ba kowa ya ji da kansa kwarai da gaske kowa ya ji da kansa amma wallahi hatta mu masu fala ba ma aiki da abin da muke fala dari bisa dari ku kaga sai dai kawai mu daɗa rike su gifari ya za an je wata gaba sai mu ce Allah ya gafarta mana in an je wata gaba sai mu ce Allah ya gafarta mana in an je wata gaba sai mu ce Allah ya gafarta mana to da haka ne al'amura za su daidaitu saboda da mu da kulin duk kusan ɗaya ne muna karantawa muna fassarawa muna sauraro ana fassarawa kuma muna ganewa ba wai ba ma ganewa ba tunda ban yi tsammani a cikin masallacin na akwai dakikin da ba ya fahimtar magana na ba yana da wahala a duk bayanan da ya ke ba ya fahimtar komai to wannan ina jin in ya taki ma ba zai iya gane gidansu ba saboda tsaban da ke gani kaga kenan muna ganewa shi yasa Allah ta'ala ya hore mana malamai da yawa waɗanda suke karanta Kur'ani su fahimta su karanta hadisan manzon Allah su fahimta su karanta littafan fiqh mai tsaurin littafin za su yi bayani wani balarabe ma ba zai yi bayani ba amma kuma wajen aiki to inda gizo yake saka kenan Allah mana to anan za a kawo mana misali na waɗansu mutane a zamanin annabi suna sauraron alkur'anin amma kuma ba sa aiki da alkur'ani shine Allah ta'ala yake afa min hazal hadith afa min hazal hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum to kaga waɗannan ayoyi guda uku malamai suka ce akwai abin da ake kira Sajau. domin waɗannan ayoyi guda uku sun saba karshen su ya saba wa sauran ku sake dubawa waɗanda suke da Qur'ani a hannunsu mai Allah yake afa min hadha hadisi ta jabuna wata hakuna wala tabkuna wa antum samiduna wannan ke ake kiransa Sajau. yana gwada kwarewa wajen iya magana uslubi ne na kwarewa a wajen masana harshen larabci ka kawo maganganu guda biyu ko guda uku ya kasance su iri daya mafiya yawa malamai masu hudu ba wanda suka rubuta larabci sukan yi kokari su kwatanta wannan amma ba a son ya kasance tun farko har ƙarshe ana son al'amsa samu ɗan canji domin idan ka duba mu dan koma baya kaɗan ba tare da mun yi nisa sosai ba wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya ahya din nan wajen rubutu ne ya saba amma wajen furuci duk iri ɗaya ne wa anna ila rabbikal muntaha in kun duba za ku ga ya a ƙarshe wa annahu huwa adhaka wa abka za ku ga ya a ƙarshe mai alif wa huwa amata wa aya sai a hayaɗin nan sai ya zo da alif to amma wajen furtawa zaka ji ba wani bambanci wa nahu khalaqa zawjayn zakara wal aka ce domin kada saja'un ya karye Allah tabaraka wa ta'ala da yake wa annahu khalaqa zawjayn idan aka tsaya a wajen to saja'un da aka dauko ya karye sai Allah ta'ala ya ce azzakar wal badal ne na azzaujaini saboda aka a larabci ko ka cire zaujaini ka kawo azzakar wal ko ka bar zaujaini ka ture azzakar wal in kuma kaga dama zaka yi ce fassara ne to shi ma karke ya ne min nusfatin izatumna nan ma ya ne wa anna alaihin nash'atal ukra nan ma ya ne wa annahu huwa agana wa aqana nan ma ya ne wannan shine jinasu shi ma jinasun jinasi ne amma sai dai an ɗan samu bambanci agana wa aqana wannan go wannan ko shine bambanci don mutum ba yana ji sosai ba ma sai ya ɗauka duk kalma ɗaya ne sai ce wa annahu huwa agana wa aqana alhali wa annahu huwa agana wa aqana ko kaga shi ma in ka duba ya ne wa annahu huwa rabbu shi'ra nan ma in ka duba ya ne mai alif wa annahu ahlaka adanil ula nan ma ya ne wa samuda fama abka nan ma ya ne wa qauma nuhin min qablu to in aka tsaya a nan ya karya sai Allah tabaraka wa ta'ala bai sa aya a wajen ba sai ce innahum kanu hum azlama wa atgha yani kima wal mutafiqata ya ne. fa gashaha ma gasha ya ne. bi ayi ala rabbika tatamara nan ba ya ne. sai ka zuba za ka gani kwarai da gaske wannan shi ake kiransa sajau Wa ma daidai gaba bayan ya ambaci al'ula wajen azifatul azifa sai aka samu ta mai salaha min dunin lahi kashifa azifatul azifatu mai salaha min dunin lahi kashifatu kun ga iri ɗaya ne shi ne sai ce afa min hazal hadisi ta jabuna wata da hakuna wala tabkuna wa antum samiduna guda hudu ta sannan kuma tadhakuna da tabakuna da kuma samiduna to idan mutum yana yawan maimaitawa zai ji dadin abin alkur'ani yana da dadi kwarai da gaske sai dai karatun zuku zaka yi zuku azaban Nairi. kamata ana karanta alkur'ani ana fahimtar abin da alkur'ani yake fada abin da ake so kenan ba yawan karatu ba tare da fahimta ba a yi karatu da fahimta kun ga yanzu irin waɗannan bayanan da muke yi ko ba za ka iya fassara mai zurfi ba in ka je kai ma ka zauna a wata majalisa ka ɓata ranka za ka iya fassaran da na yi eh. afamin hazal hadisi ta ajabun Allah tabaraka ala ya ce yanzu shin daga wannan labari ne na alkur'ani ta ajabu na kuke jin mamaki ya kawo ki da fi'ili mudari ta ajabu na kuke jin mamaki sadal hadis ana nufin ba hadisan manzon Allah bane ana nufin alqur'ani alqur'ani ne tunda wadan turare ma ya zo. min an yakuna sahihan kuna ganin alqur'ani tatsuniya ne ko kuma alqur'ani labarai ne da ƙarin gishiri a ciki ba haka bane duk labarin da aka bayar a cikin alkur'ani gaskiya ne shi yasa waɗansu suke cewa kistocin alkur'ani maimakon labaran alkur'ani domin saboda da hausa in ka ce labarai to ana iya samun labaran akwai karya ciki akwai na gaskiya akwai na karya amma in aka ce kissa to babu karya ciki babu karya ciki domin abin da ya wakana ki za a ambata to ke sa za ga ana kisasul qur'ani maimakon a kai maka akbarul qur'ani amma idan ka bude talabijin ana labarai za a ce maka break news ko da eh, yanzu ma mutane su riga sun saba ga labari da dumi-dumin sa wani ya ce ga labari a tafashe sai ka karanta ka ga duk ba tafasheshen labari wani ba shirme ne kawai eh saboda in ka ce labarai to za a iya samun karya a ciki to amma duk da kasancewa ko da ka ce alkur'ani labaran da suke cikin alkur'ani kai ka san gaskiya ne cikin alkur'ani babu karya saboda haka alkur'ani ya tabbata maganan Allah ne subhanahu ta'ala ba maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane sai dai alkur'ani ta wajen waye zo ta wajen manzon Allah ya zo amma kuma Allah ta'ala ke faɗi alkur'ani wa manzon Allah kai tsaye a Allah ta'ala ya ɗauki alkur'ani ya bada mala'ika jibrilu ne yace kai wa manzon Allah saboda haka mala'ika jibrilu shine dan aika kuma a can farko farkon wannan sura mun yi cikakken bayani saboda haka ke sa karshen wannan sura ake son a sake kawo mana martaban alkur'ani domin mu gane matsayin alkur'ani mu dada mai da hankalin mu ga littafin Allah alkur'ani ke sa Allah ta'ala ya kawo da wannan siga a ka'ida ta larabci duk inda ka ji an kawo maka da siga na istifhami afamin hazal hadis a da fa wani lokaci a da wa sannan ga jaru wato ga harfu shi shine min afa min hadal hadis yanzu shin daga wannan ko da wannan labari ne na alkur'ani ko da wannan zance ne na alkur'ani ta ajabu na kuke jin mamaki mamaki kuke ji cewa an zo muku da maganan Allah kuna ce yaya Allah ya yi magana to kai kai magana sannan ka ce Allah ba zai magana ba don adam fa yana da wani iri wani lokaci bai da hankali Allah da ya halice ka kai kana magana kuma an ce magana Allah ne ka ce ba maganan Allah ba to ya kake son Allah ya Allah kurma ne nan sai zauna ba zai magana ba sai dai Allah yana magana ma ba irin maganan ka ba Allah yana gani ba irin ganinka ba Allah yana ji ba irin jinka ba Allah yana zuwa ba irin zuwanka ba Allah yana rahama ba irin rahamanka ba Allah yana farin ciki ba irin farin cikinka ba sai saka mislihi shay'un babu misalinsa domin sai wajen farin ciki ma sai wani yana ce wai tawili yana ce wai za a yace Allah yana farin ciki alhali kuma annabi ya faɗa a cikin nassin hadisi ya ce lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum Allah yana tsananin farin ciki da tuban ɗaya daga cikin ku wato bayinsa daga ɗayanku wanda ya bata fi falatin a filin Allah a jejin Allah babu wanda zai taimake shi ya ruɗe ya rikice gaba ɗaya abin hawansa ma ya ɓata guzurinsa ya ƙare ya sha wahala wajen nema bai samu abin hawansa ba ya rasa yadda zai yi ya yi gabas ne ba mamaki ya daɗa shiga jeji ya yi yamma ne kudu ne arewa ne kawai da ya samu wata bishiya sai ya kishin gida ya ɗaya tsammani abinci ya ƙare ruwa ya ƙare mai yake jira yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi ko abin mutuwa ya dauke shi yana cikin haka kawai sai bacci ya buge shi sai ya yi bacci haka yana gingalinsa ko yana baccinsa sai ya farka yana farkawa sai ya ga dabbansa rakuminsa a tsaye a kansa da guzurinsa na tsawon wata gudan da zai yana tafiyar nan a kai ya murkusa idonsa ya tabbatar dabbansa ne da abincinsa kun san su a cikin sahara idan mutum ne bata yake amma kuma in rakumi ne ba ya bata kwarai da gaske yasa Allah ya fala yanzu, runa ila al-ibli kayfa kulikat ko da tafiyan kilomita ɗari ne ko fiye da haka inda ya rakumi ya tsaga ya bi wajen sau ɗaya ko cikin duhu ne to an ka sake dawo da ki da rana zai bi da kai wajen amma kai dan adam kidimemme wannan ya fi karfinka ba lalle ne ka gane ba dun da yawansu ba sa ganewa saboda idan kun bi guguwa ko iska ta ɗebo da yaki da menene aka abin nan ta zo ta bi ta rufe wajen to ba za ku iya ganewa ba mutane ba sa ganewa dalilin da ya sa suke samun rakumi a matsayin jagora idan garkin rakuma suna tafiya akan sa tsohon rakumi a gaba duk inda ya yi nan za su bi shi duk wanda ya kauce kuma bata zai yi to kaga tun da ya ga rakuminsa ya san alhamdulillahi. yanzu kan ya samu kubuta saboda idan ya haura kuminsa hawa kawai zai yi da keke shi raƙumin ya san ainihin hanyar da zai bi da shi to shi ne saboda tsaban farin ciki sai ya ce mai ya ce allahumma an abdi wa ana rabbuka ya ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijinka aksa min shiddatil fara kuskure saboda tsaban farin ciki sai bakinsa ya kwace ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka amma Allah tabaraka ta'ala yana farin ciki da shi tunda kuskure ne yayi ba za ka mashi da laifi ba da wannan ne malaman fiqh suka ce idan aka zo za a yi sallan isha'i kai kuma an kado ka a gida ko an garo ka da ka zo maimakon kai niyyar sallan isha'i sai kai niyyar sallan asuba sai ka dauka asuba ne sai da aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wallahi ka san mutum ya kidi mai hudun ma fa zai bai san hudu aka yi ba shi ne kawai bi yake yi sai da aka ce an an jima kadan kuma za a yi sallan asham sai ya ce na kusa da shi a ni na dauka su ba muka yi saboda tsaban ya kidi mai shi niyan asuba yayi to sallan sa bata baci ba sallansa ba ta ɓaci ba dun bakinsa ya ɓace sallansa ba ta ɓaci ba to don haka a irin wannan a zo a yi tawili ba zai yiwu ba eh, ba a yin tawili cikin wannan wata da hakuna minhu sannan kuna dariya wa manzon Allah istihza'an wa sukuriya saboda isgili da kaskantar da manzon Allah wannan ba daidai bane wala tabkuna ba ku yin kuka yayin da ake karanta alkur'ani kama yaf'alul muqinuna bihi kamar waɗanda suka yi imani da shi na suke yi kama akbar anhum kamar yadda Allah ya bada labari wa yakhiruna lil afkani yabquna wa yaziduhum khushu'a walanda yake idan sun ji alkur'ani sukan fadi suna masu sujada kuma hakan yakan kara musu tsoron Allah kuka ma suke yi saboda haka wani lokaci in ka zo in ma ba za ka yi kuka cikin jama'a ba to kamata yi in ka je kana karatu ko cikin dare kai kaɗanka to in ka karanta alkur'ani kai kuka abin ta takaici ne kwarai da gaske a ce mutum shi bai taɓa yin kuka na tsoron Allah ba mutum bai taɓa yin kuka na tsoron Allah ba ka jarraba amma in ka tashi karfe uku kai kai kai kuka kukan yake zuwa har alfidir ya fito kai modibbo ka binciki ayyukanka akwai matsala a ce ka kasa tuna wani abu na tsoron Allah ya sanya ka kuka akwai matsala kaga kai ma za ka fada cikin waɗannan guruf kenan sannan kuma wa sami duna kuna kakaci shine kuna walwala kuna shagaltuwa da waɗansu al'amura shine sami dun wato sama da. Sai yanzu ga abubuwa da dama da suke shagalar da mu mun tara mata mun tara yaya mun yi manya-manyan gidaje ko kuma ga satellite ga menene mutum sai ya zauna kawai ya ta kallo ga ma hanfet za a ga mutumin da kake tausayinsa sai ga ya rike hamset din dubu arba'in da biyar ko saba'in da biyar kai wannan ne mai sadaka wallahi ba zan baki ba dubu arba'in da biyar saba'in da biyar amma in za ka nemi sadaka ka da wayan dubu uku in dai ka rike wayan dubu uku to lalle na san kana fama da abin nan yana iya yiwuwa ka ce babban waya a yi saboda akwai kur'ani ne a ciki da sauransu to allah ya sa hakan ne akwai qur'ani akwai wa'azi iri daban-daban amma mutane nawa wayoyinsu suke shagalar da su da yanzu ma ba kowa ne yake zama a satellite ba saboda babu wuta amma waya za a yi caji za ga mutane da yawa suna da power abin bank waɗansu ma in sun zo masallaci sukan zauna har a taki tafsiri da su ne saboda su sa caji wani da gaske zan su zo suna dannawa to kun ga yi muna da abubuwan da za su shagalar da mu da yawa to amma in kana son ka samu tsoron Allah ka samu natsuwa kamata yayin ka taki a wani lokaci wanda babu mutane to ka ajiye wayan a gefe ka tuna rayuwanka ka tuna ayyukanka ko ka karanta alkur'ani ko ka danna karatun alkur'ani ka saurara shi yasa ake son a rinka sanin fassarar menene ake karantawa cikin kur'ani to Allah tabaraka wata'ala yace waɗannan sun kauda kai to Allah zai maganin su tunda dai akwai waɗanda suka yi haka ga alkur'ani to ku me ya kamata ku yi za a karanta mana aya ta karshe kuma an ce an karanta ta ayan sujada ce ana yin sujada ko da alola ko babu ko ana kallon gabas ko ana kallon yamma ko da janaba a jikin mutum ko mutum tana da haila wannan ba zai hana ta yin sujada ba sai dai kuma wannan sujada musahabi ne annabi ya karanta ya yi sujada kuma ya karanta ko an karanta masa bai yi sujada ba saboda haka mutum yana da zaɓi sannan kuma lokacin da annabi ya karanta wannan aya a majalisansa abinda aka ce hatta aljanu sai da suka yi sujada hatta aljanu sai da suka yi sujada wannan hadisi ya tabbata ka zama mutane zalla ba wanda bai yi sujadan ba ma shi ma an kake shi kafiri shi kaɗansa umayya bin khalid shi kaɗansa ne bai yi sujada ba abdullahi dan masudi ya ce kafiri aka kashe shi to kaga idan mutum ya saurari karatu inda hali zai yi sujada sai dai aka yi sujada me yake fada wani lokacin mutum ya yi sujada tsakaninsa da Allah saboda tsoron Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya maka mai buɗi saboda akwai wani abdullahi dan abbas ya ce wani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi sai ya ga abin kaman mafarki yana gindin wata bishiya ce ya zo ya karanta ayan sujada ya faɗi ya sujada ya ce bishiya ma sai ta yi sujada ya ji ta tana addu'a manzo Allah ya ce daidai ne abdullahi dan abbas ya ce wata rana da annabi ya yi wannan sujada sai ya ji shi yana addu'an da wancan mutum ya fara ai kaga akwai daraja kwarai da gaske idan mutum zai yi sujada kaga zai yi sujada da kyakkyawan manufa sai dai mafiya yawa an ce idan mai karatu ne ya yi sujada sannan sauran mutane za su yi sujada akwai malaman da suka rinjaye da wannan saboda mai karatu kamar liman ne to mai karatu shi kuma yanzu akwai tebura gabansa idan ya karanta aya ba zai yi sujada ba saboda ba zai samu daman yin sujada ba idan kuma yin sujada a nan muka kafa goshi a nan wani lokaci mun taɓa yin haka to kaga mun yi rabi da rabi kenan to amma wannan ba zai hana idan ya karanta kamar yadda wasu malamai suka fala wanda yake sauraro ya yi sujada a daidai inda yake ko ka kalli gabas ko ka kalli yamma ko da alola ko babu alola mai Allah ya ce Masha Allah. To kai maka sun ku yake. Eh. <laughs> na'am fasjudu lillahi wa'buduhu tunda waɗancan mutane suna ƙaurace ma alqur'ani sannan suna izgili ga manzon Allah a lokacin da yake karanta alqur'ani to ko idan aka zo ana karanta muku alur'ani fasjudu lillahi wa'buduhu ku yi sujada ga Allah subhanahu wata'ala ku bauta maka wannan zikirul ami ba'dal ne. saboda idan mutum ya yi sujada ya yi bautan Allah in ka yi ruku'a ka yi bautan Allah to dalilin da ya sa malamai da dama suke fifita a yi sujadan kenan domin saboda ayan ta ba da umarni fasjudu lillahi wa ku yi sujada wa Allah sannan ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala faqda'u lahu wa aqlisu lahu wa wahiduhu zumana ku bauta wa Allah ku tsarkake ayyuka zuwa gare shi an samu hadisi daga abdullahi dan abba Allah ki kare yadda da su yace sajada nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bin najm annabi da kansa yayi sujada yayin da ya karanta suratul najm wa sajada ma'ahu almuslimuna wal mushrikuna sannan musulmi da mushrikai duka suka yi sujada tare da manzon Allah a lokacin da yayi wal jinnu wal insu aljanu da mutane sai da kowa ya sujada duk wanda yake wajen to kaga idan ka ji wannan zaka ce lalle wannan aya tana da karfi kwarai da gaske karshen wannan sura kenan abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh